والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم الحمد لله دام تشغب دا كراتم بقية المستفيد شرح منية المريد نشي محمد العربي بن السائح الله يقرم سيدا ونقل أثره كلام سائد ومثل النسرين في طبقات من دبحت سورته الكريمة صلى الله عليه وسلم في نفوسهم نعم نفس ما نقله منه نعم ومكسر الصلاة يشرب في بقلبه هم لها وحده والناس في ذاك لهم مراتب بقدر ما تحكم لهم مشارب لها دين بعضهم تصور بعد تأمل وفيه يقول يراه في النوم بلا كمال ورد صبور لدى اعتدال احيانا تكون ما سلف وكان بلوغها بها قد اكتسب ومن اذا يسر عين الابصر ومن هو في الحكم من كبرا ومن بعيني راسه يراه في الم الاسلام لما اراه نعم نعم وقال يعني صاحب يعني صاحب الوجه المصري في شرحه هذا البيت يكي cewa shi sahibin rubatun nasirin ya faɗa a cikin sharhinsa ga wa'annan baituka ya ce abin nan da yake bayyana gare ni na'am yake cewa abin da yake bayyana gare ni <clears throat> cewa shashin wasu shashi daga cikin auliya'u wanda ubangiji ta baraka wa ta'ala ya karrama su da ganin zatin shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa to su abin da suke gani a cikin ya ƙaza shine ruhinsa wanda yake ta shakkuli a cikin surarsa wadda take maɗaukakiya ba wai haƙiƙa zatin ubangiji allah yake buɗe musu ba ka san shi ruhi ba irin tasawurin da baya yi ba irin tashakkulin ba to saboda kuwa ta ruhaniyarsa to ubangiji sai ruhaniyar sai ta fito musu a cikin wani irin tashakkuli yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nufa shi yasa gaga sai ga an ganshi a can wajen a ganshi a can wajen a ganshi a can wajen ko ina a ganshi sallallahu alaihi wasallama kuma duk shi ne dai abu ɗaya ne kamar yadda kuma ya tabbata a cikin hadisi kaga yake cewa yake ya tabbata cikin hadisi cewa mutum in ya mutu to ana tambayarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zai ga annabi manzo Allah zai gani kaga a lokaci ɗaya Allah ne kaɗai ya san dubbin nan da za su mutu amma saboda shi ruhi ba ka ruhi yawa yana tashakuli a cikin yana yanayin tasawuri sai zama daga kuma gashi kwaya ɗaya ne na'am irin dai kamar yadda kaga azra'ilu kaga ruhi ne gashi kwaya ɗaya ne amma kuma lokaci ɗaya sai ga ya ɗauki rayuka da yawa ko kamar da su malaman suke ba da misali da haka to yake ce amma su ma'abota mukami wanda suke mafi girma daga cikin auliya'u su hakikanin zatin allah yake buɗe musu ke gani sallallahu alaihi wasallam wa'ancan da ba su kai su ba ruhin ne yanzu kamar ruya da yawa mutum abin da yake gani a cikin ru'uya yawanci ai kaga ruhi ne yawa wani wani tasawuri ne na ruhin zai zo ma a cikin ru'uya sai ka gan shi aka sai ka gama wani wani bawa ma daga cikin bayan Allah ruhin ne ko zai tasawuri sai ka zo sai ka gan shi yawa kamar yadda ban manta ba a nan wajen shewa yake ba mu labari radiyallahu ta'ala anu kaga ana cikin karatu ike lokacin su malam alfasana nan ike faɗa wani bawan allah su lokacin dattijan lokacin da shi ba su labari su sun gane shi kaga yake cewa ya saba kullum in ya je kasuwa in ya dawo yana so yaransa wani abubuwa kamar alawa da abin da yaro yake so in ya zo sai yaran su fito suna sannu da zuwa wane sanin da zuwa wane sai shiga cikin gida to nan sai ya faɗi ya mutu ya ce bayan ya mutu kawai sai a ga daidai lokacin yaran sun fito suna sanar da zuwa baba kamar suna cafar mutum haka ake gani yaran suna yi sai da aka ɗauni lokaci haka yana faruwa ga su kuma sai kuma a ga abin ya ɗauke to kaga irin wannan ba shi mutumin ne ya mutu ya dawo ba ai ba da za a mutu a dawo ko ruhi ne wanta sauri ne na ruhi ka gani sai ruhin sai Allah ya kaddara shi ruhi ya sa Allah ka an ruhi kullu ruhu min amrin rabbi yawa tasawuri ne na ruhun sai su ga ruhaniyarsa kamar ga ruhaniyarsa sai Allah ya nuna musu sai su ga kamar ruhaniyarsa ce Allah ya nuna musu haka to kaga waliyi ma kenan to amma kaga iki cewa su ma'abota mukami wanda suke mafi girma su haƙiƙar zatin suke gani ka annahu ma'ahu fi hayatihi yawa kamar cewa yana yadda yake a cikin rayuwarsa alayhi salatu wassalam to wannan kuma sai annaba su Allah yake banta da wannan yawa su kaga yake cewa ga an koma zuwa ga Allah kuma an ganshi kuma hakika shi din ne kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi yake cewa eh, maza Allah yake tabbatowa a lokacin da aka isra'i da shi ya ga annabi Musa inda al ahbar ko yusalli fi qabrihi yawa ya ga annabi Musa yana sallah a cikin kabarinsa sallallahu alaihi wasallama Naam. Naam. Naam, ya faɗa. Ya ce wannan kenan. Yana daga cikin yana daga cikin fa'idodi na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita salati tana kusantar da bawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zama ya haɗu da shugaba sallallahu alaihi wasallama a ya ƙaza shine ƙuru-ƙuru to da wannan ne kuma yayin da ya kai wannan martaba kuma sai zama ya aminta gabarin yin salbu wani ba zai iya ta tasarrufi a kansa ba kuma ya masa salubu yake cewa amma kafin haduwar shi waliyi kafin haduwarsa da shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah kai shi wannan martaba ta haɗuwa ya kaza to yana zamowa ne a fasashayin salbu yawwa yana jin tsoron kamar a iya wani sarrafi a kansa kuma ya masu salbu amma da ya kai wannan martabar ya kai martabar da zai zama ya riƙe abu daga shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kaza to kuma ba shayin wani ya tasarrufi a kansa ko wani abu na salbu yawa na billahi minhu muna neman tsari da allah daga salbu allah kiyaye mu daga salbu shine a baka abu kuma a kwace yawwa ko an baka imani ka zo ka rasa shi Allah kiyaye ko an baka wata baiwa Allah baka wata baiwa kuma a zo a tuɓe ma ita ka rasa wannan baiwar to Allah ya kiyaye mu alhamdulillah